wa a Bahaushe ce shekara kwana. Kamar yau, kamar yau muka ba da aikin salacin shekara. Yau ga shekara ta zagayo ta Musulunci. To, a jirayi ayyuka na sabuwar shekara a wannan satin iri daban-daban daban-daban da zamu fito da su wanda alhamdulillah alhamdulillah ko a satin nan ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin salati na shekara ɗin nan wanda na yi maganarsa a wani bidiyo tun ba a wata uku ba ko wata hudu da farawa yana kira ni yana tabbatar min da wato matakin da ya taka ah, na rayuwa da irin ci gaba da ya gaggani da amo lamari na na na ijaba da wato wannan wa ma shahidina ne illa bima alimna wato ba mu zo mun faɗa ba sai da muka fara yi alhamdulillah sai da na fara yin wannan aikin shekara cir na yi shi alhamdulillah alhamdulillah sannan na zo na faɗa wanda ga ciki kamar yadda na faɗa ban cika cewa ah, na ga kaza a aiki na ga kaza a aiki ba amma dai daga cikin abin da na samu a wannan aiki ba tare da ko kwandala ta ba na je ziyaran shugaba alaihi salatu wassalam wanda a zahiri shine fiyayyen tukwici da za a mun na nan aiki na je ziyaran shugaba alaihi salatu wassalam na je na kuma zuwa ah, alhamdulillah to wannan aiki sunan shi wato fita daga talauci sunan shi fita daga kunci da kakanikayi na rayuwa wannan aikin da zan yi magana salatin shekara sunan shi kenan malam ka sallamu kunci ka sallami kakani ka yi ana yi yamma kai kai gabas ba haduwa mm. yamma kai kai gabas ba haduwa sa kuma duk wasu abubuwa naka da kake ta fama da su kake ta kaza zo a shiga aikin nan da kai in ba a shiga na bara da kai ba to kada ka sake bana ba a shiga da kai ba so shi ne za mu yi bayanin yadda abin yake na ga alkhairai na wannan aikin na salati ba ɗaya ba ba biyu ba na ga alkhairai iri iri so saboda haka yan uwa kada a yi wasa kada ka sake ka ji wannan bidiyon gashi ana sa ran ran asabar din nan kawai ma ka ce ran asabar din nan shine ɗaya ga wata dan wanda duk zai aikin salatin nan ya haƙura ya bi lissafin kalanda kawai salatin ya bi shi da lissafin kalanda ko da an shigo ana cewa yau kaza yau kaza kawai shi salatin ya bi mishi kalanda kawai yau wato sai ya fi maka daɗi da kwanciyar hankali ka dinga bin kalanda musulunci alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ala ma illa billah bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah da farko sigar salatin shine Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim shine sigar salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallim ko ka ce goran salati ko kamar yadda wasu ke cewa salatin na na Aisha Allah ya kara mata yadda to shine sigar watan Muharram watan ɗaya kullun kai dubu ɗaya watan Safar watan biyu kullun kai dubu biyu watan Rabi'ul Awwal watan uku kullun kai dubu uku watan Rabi'ul Thani shine watan hudu kullun kai dubu watan jumada ula shine watan biyar kullun kai dubu biyar watan jumada akhir shine watan shida kullun kai dubu shida watan rajab shine watan bakwai kullun kai dubu bakwai watan sha'ban shine watan takwas kullun kai dubu takwas watan ramadan shine watan tara kullun kai dubu tara watan shawwal shine watan goma kullun kai dubu goma watan ah, zulqa'ada ko zulqida shine watan sha ɗaya kullun kai dubu sha ɗaya sai watan zulhajj shine watan sha biyu kullum kai dubu sha biyu haka ake wannan aikin shekara guda cir billahi azum an wuce gurin in an yi mm, wanda suka yi kuma sun gani eh wanda suka yi sun gani saboda haka za mu ci gaba da bayani kuma kofa a buɗe take lokacin kira ah, a dinga kira wanda yake da tambaya akan wannan aikin yayi dan yana da muhimmanci kuma ina ba shi muhimmanci kwarai da gaske Allah ya datar da mu wassalam